halu sanatan aw wato an jinkirta ma mata wadda an ka aura miji ya jinkirta mata shekara guda amma sharadi inishtiri dat ya an sharɗanta wannan jinkirin gabanin a kulla aure an ka sharɗanta a jinkirta mata shekara guda don wani dalili litagare batin awo sigarin don bakunci ko ko don zamanta karama, an kulla aure miji tashi zai da sai inda an kulla aure da shi ita ita ne ta wani wuri awo to sai a jinkirta mata shekara guda don a gamsin tsawa ko kuma karamata amma ha karamata amma mutsikiya ta wajen taki to shi miji yana da wasu ƙale ta to za a ƙulla armi ana iya barin ta shekara guda takwan sannan aka ta gida ne amma yanzu akwai sharaɗi wurin ƙulla aure fi su bil akadi ko wurin nema wa illa an gane shi in ko ba a shaɗanta ba lokacin ƙulla armi ba ambace shi ba wato shiyar din da an kai ya ɓaci daga baya ba a yi inda ba a riga an shi ba la a kasara amma ba a sharaɗin ta mahiyawa daga shekara shi ma wani ya ɓaci yana sun Allah an kulla armen na yare na bata gidan nan shekara biyu takwas ko bata shekara guda da wata shidda ah. walil malali wasu garin mani aini minal jima'i kuma an yi jinkiri an jinkirta ma ita matar da an ka aura saboda rashin lahiya da gare ta gabanin bina'i wasu garin kuku zamanta tana karama tana kurciya waɗanda mani aini masu hanawa dudin ga mana jima'i ga saduwa da iyali wannan an batta don waɗanga abubuwa a shekara ta kare muna tare da kuwa wa qadara ma o misluha amraha tum haluka karanta sai an jinkirta ma mata gwargwadon abin da kamar ta ka tara don al'amarinta na zuwa gidan miji talakata ko ko moratiya kowa a rubi gwargwado nai ah, ta jihizin talaka wani abuna to amma yan mora ta ta jihizin ta ba aiki na ba akwai wani abu da aka son a samu kila ba a samu sai an tele gal wani sai an tai lalle fa to bari mu saurare shi wanda duk in magana kamar mallam mu jiya a babu abin sayan kenan a kai ta hakanan wadda akwai abin da za a sayi amma tanadin kamin a gama aka ta ajin Ha! ina ganin kaya talaka ko babu ko wanda ko bai da yake sai yayi bai bai fara bai a fara kullu alimi bita bita ne in ka ji an ce ba ai wannan jinkirin ba illa an ya halifa sai inda ya ranke da Allah sha billahi lazi la yadahu lannan lailata yace wallahi da ranga kam awo da duhu dinan ga to wannan sai a yi maza maza a kai ta ba a bari kashe haɗi muna tare da kuwa lali haidin amma ba a jinkiri saboda haila don an kulla wuri tana haila kai ta aka yi haka nan saboda ai shi namiji yana istimta'i da mata ko tana da haila wa in lam babu babu shamakin da an ka samu haila kuma da dama da an kawo miji ta suna yi yana ɗaya da wanda bai da mata ni hmm. ta an gane karatu yanzu mutum karatu to hmm. idan miji yake a kai mai mata domin ya shiga da ita ta ita ko ba ta zuwa sai an ba ta sadaki an kai ta da inda aka samu sadakin gaba samu ba an kula wuri Allahu akbar wa in lam yajidhu in bai samu sadakin ba ujila an jinkirta mai il isbat don tabbatar da usuli tsanani ne a gani ba shi da ko shi na da <laughs> alƙali zai mai lissani kwana nawa ta asabi a sun matulau mabin nazari bakwanni uku kwana nau kenan sun matulau la'uma sannan a yi mai talawumi a ƙara ga ajali amma da haki ne. bin nazari shi ne da duba maslaha muna tare da kuwa amma malla ya ce wa umila an hoya aiki da cewa wannan jinkirin da za a yi gun malamai amintattu da kuma talawomin da za a yi bin sanatin washe harin da shekara ɗaya da wata guda a yi mai jinkiri farko wata shidda sannan a bashi wata hudu sannan a bashi wata ne sannan da talawomin shi biyu kwana talatin in ya zo da sadaki shi kenan in ko bai zo ba sai a kasar da shi a ƙware ku awo sai a kasar da shi to bawan Allah ce na amsa ba ka riƙe biyan sadaki kaji don haka ba wani abu illa mun sake ka mun saka awo ta san talaka mallar ba kana kudi ka ba shi ba sadaki إما كان بيني بع كوكا وكوت حكا آه، ما لها ولا أنا ولا أنا شو ملا أنا كراتون آه آه وفي تلوم شوية أتكين زنكري لمن لا يرجع قوان دا با اكم معا يسامو باي اجي با با وان اجي با باي دا حالين دا يسامو وا الله اكبر wasu hiha an ingantar da ya mai jinkiri haka nan wa adamihi da rashin yi mai jinkiri wila ne na haka ba tun ba eh to inda kotu kake sai ka ɗauki ɗayan wanzan buga wadda ka dan hatsari kai ne suka ba ta mata rai in kuma ko to kai ka ɗauki ɗayan wancan ka dan hutsa mu mata ga kai ka ɓata mishi share saboda abin da yake cikin shi sa an kace alƙalin da ba ku da shiri bai ma shari'a don galibin masail duka suna da kauli ne ina son shi yake ma kamar sai bi kauli guda shi yake ma kauna duk inda kai ya riga ya daura shi ga abin ga sun mudullika alaihi Allah ba to in bai samu ba lokaci ya kare kasawa ta bayyana to a saka mai ita hmm, alƙali saka mai matan nan ka gane ko hmm, bayan ya saka mai sanar shi hukumci da take ka ga zan ba'i amma dai in daga baya oh Allahu ba to ga bugu da raga wa wajaba nisfahu kuma ya waje bai ba da rabin sadaki nan gaba ya samu wadata ko matan na gidan wani yana cikin muskilatun mutazar sai usman ya ce ina na mata kabin mutum wani kabin sadaki ga mutum bayan an raba ta da shi tana gidan wani kuma in samu kudin sadaki na shekai mata gidan wani nan na waje ba nisfahu ya waje ba a yi sabi duga-duga ne sai ya samu da an ga ya samu ya sari sai amsar da sarki a kai matan nan lahi aibin amma bai lizimtar miji ya ba da rabin sadaki an ka saka mai mata gabanin bina'i saboda aibi wanda kawai zafi da iyali aha wata ƙararra rabi waɗa'in sadaki ya tabbata duka in miji ta kamata awo zan ba na kuma wadda an ka taka na iko a taka ta an ka ce in ya zama ya take ta shi wannan baligin amma cikin halacci ba cikin haramci ba malayin ce wa ‘yan haruma hmm, ko da takin ya zan haram kamar tana haila an kai mai ita ya rutsa haka da take ta ko tana azumi yin masu azumi ta ɗauwa inga ya rutsa ta haka haka muna tare da kuwa ko ko da an kai baita shi shi mutum banza zara sai take ta baya to zo karatu wa mawutu wahidin haka nan in guda ya mutu in mata ta mutu ta karara in miji ya mutu ta karara almautu wa iqamati sanatin hawo aka kai mai mata zaman ta zauna a ɗaki ne shekara guda a shelabtuna ko bai da lahiya ko wani abu shekara guda daki ne bai taka ta ba sun sake sarakin ta duka duk sarakin nan gaba ta ce shi awo wasu dikat kai an gamgamta mata fi halawata ihtida'i a cikin kadaituwa na kawaituwa wato an kai ta gida na yi an kai ta da shi da ita sun yi minti 20 cikin daki kuma an sako labule sai aka ji kwaramniya haka kaka ana ji ana bugun juna sai an ka to sai an ka ce lahiya sai ce ai ba mutu ne kwaita ita ce ba mutu ne kwaita ba shi sai an ka to an karba sai ya ce da ya saki to ka ba da sarki ta ce a'a ya ce a'a ni mata ta ce a ya ta kani to mata ita a gamsa ta kai mallan ba su yi halin ihdirai ba ai wannan kawai da sun kai ta abin gantu an gaggafta ta don da wuya namiji shi hadu da mata ta su kawaitu da aure su rabu haka nan to an gaggafta ta wa in bi in shar'i ko da ku akwai mani ina shari'a kamar wancan da muka faɗi haila ko azumi wa fi nawihi amma a cikin korewa ta yi shi miji ka gane ko ya kore cewa shi bai abin gane duk dai an gasgasa mata an ka ce in tana da wayo an ka ce wa'in sahi watan ko da wawan yata wa matar ko da boyata wa za'iru huma an gasgasa wanda an mai ziyara cikinsu an kulla aure da shi sai ta taya ta ɗarma ta yawa sai ta sa hijabi ta kai mai yawo gida nai ashe can da an ka ce ba a rabu da daɗi ba sai ta sake ta ta ce to a ta iya sake ta ba ta sadakin ta ta ce a shi bai taka ta ba to an ka bincika an ka ce wa iske wani an ka ce ta iske gida ne to shi ba ta sadakin ta magana ta aka amsa in shi ya karma ya yawa ya sa taguwa sai da wando ya karkace wala sai ya giranta ya ce sai an ka ce kwaram ya ce ya sake ta an ka ce to ta ce to ya bani sadaki ya suke ni sai ce maki sadaki don ya kaɗi aka ba mace sadaki lahiya ki shi bai ta kasa ta ce ƙarya shi ke to an da an shi magana ta don tana iya rija ta gidanta shi ma can da ta iske gida ne kina iya rija ta gida ne magana ta aka amsa hmm. waya ya bihi wa ƙarar uhiza hmm. amma in shi miji ya yi hurci bihi da shi sadaki bakar kawai an gane ko eh, da takiwa bakar kawai to shi an kama shi miji da magana shi ne kira ne in ka na sahi wata amma in ta zan wawanya wahal ya damar ikirara a rashidatu in ya dawwama ga ikirari shi na nan bai daga bugacin shi bai taka ta ba kuwa taka shi ita ma wadda an rashidiya ka zalika haka take ko ku sai an koma ga ubanta ko ku tun da ita wancan sahuwa sai an koma ga shugabanta ko abin nan nata aw yan kazzaba nafsa ko ku ita karta da kanta tawilani an tawil ba ko da wazo na na addar wa fasada eh. wa fasada inda kasa an rubu dinari aw salata da rahima wanga nasi shi a farkon rigimar jiga duk abin da aka samu na rabuwar kan jiga wani shi a farko garin suru ko?